manuniya. Da dai ganin zubar zaburar zungurin juna cikin jam'iyyar APC ya sa magabatan jam'iyyar sun fara taka wannan rudani birki. Shi baka zargi gwamna ba da jiniya ta da kuɗi ne da 'yan sanda ne da sojoji ne ya kwaɗi bai yi antifati ba sai wanga wanda ya ci ba mai iya kawar da sanin jaji don Allah ya riga ya riga ɗora shi. Kowa ya koma matsayin shi na da mu a sanin mu a jam'iyyance duk wanda aka ce an kora bai kori ba. Ita ko ta wani Najeriya cewa take akwai matukar buƙatar baiwa ƙananan hukumomi cikakken kan 'yancin kashin kai idan dai ana so talakan Najeriya ya samu sauki. Abin da ke faruwa na gwamnoni suna tare kuɗi suna kuma naɗa mutanen da suka ga dama a kan kujeru na ƙananan hukumomi abu ne gaskiya da ci gaba da shi yana wahalar da mu musamman a arewacin Najeriya. Sai dai kuma shi tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Atiku Abubakar da ya taka takarar shugaban ƙasa a zaben bara cewa yake jam'iyyar PDP da ya taka wa takarar ba za ta iya cin zaɓe ita kaɗai ba sai dai idan za ta yi wani aiki ga ɗiɗɗiki. Ai abin da nake magana ni yanzu shine a yadda jam'iyyar pdp take yanzu ita kaɗai ta tsaya zaɓe ba yadda za ta yi ta samu nasara waɗannan ba so mun taɓa kawai muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku a cikin wannan shiri na manuniya alaikum bar da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan kai ga mai sauraro har cikin ɗaki. Shiri na ɗari da saba'in da ɗaya cikin jerin shirin manuniyan da kan bayyana bayanan gaskiya babu wani shamaki. Me yiwuwa kuma kankame kashin gaskiyar ya sa ƙungiyoyin addinin musulunci a jihar Niger suka tattara taron mai da martani ga ministar matan Nigerian da ke kan mulki. Sakataren ƙungiyar limamai da malamai a jihar Niger Imam Faruk Abdullahi da ya magana da yawun sauran ƙungiyoyi ƙungiyoyin ya ce ai ya zama wajibi ministar matar ta janye kalamanta akan auren amaren da za a yi a yau juma'a ko kuma idan ta sake ta sha mamaki. Majalisar limamai na jihar Niger sauran ƙungiyoyin addinin musulunci tun daga kan na maza da mata mun zauna akan abin da ke faruwa a nan Niger State. Abin da muka zo muka ji ga Minister of Women Affairs kalmomi ne wanda zai tada hankali. So as far as maganan auren na is concerned, ranar auren 24th of this month is fixed. There is no going back about that. Yaran na za a aurar da su a wannan 24 Muna ba Minister of Women Affairs ultimatum na 7 days kalmomi da ta jefa mana na cin mutunci. She should apologize ta kuma janye kalmomin nan. In ba haka ba za mu ɗauki legal action. Game da rikicin rungumannin faɗin cikin gidan jam'iyyar APC jihar Zanwarawa kuwa ɗaya daga cikin dattawan jam'iyyar Alhaji Bello na Malam babba ƙauren namo da ne ya ce ai dole ne kawai su kai wa Honorable Aminu Sani jajin da aka ce an dakatar ɗauki. Wannan kura da wannan takarda suke tura ba ta da bambanci takarda biredi kuma wannan kora haramtatta ce ya za a yi mutumin da ya ci zaɓe a ruhar shi ya ci zaɓe a wadin shi ya ci zaɓe a local gamin din shi ya ci zaɓe a zaɓen gwamna shi baka zargi mutumin da shi gwamna ne ba ya kasa cin zaɓe a lokal government ɗinai ya kasa cin zaɓe a ruhu yi shi baka zargi gwamna ba da jiniya ta da kuɗi ne da yan sanda ne da sojoji ne ya faɗi ba yi antifati ba sai wanga wanda ya ci yana so in tabbatar maka duk zon ɗinmu babu wani wallahi ɗan jam'iyya da ya kai amin sanjaji saboda haka mu alhamdulillahi ba mai iya kawar da sanin jaji don Allah ya riga ya riga ɗora shi. Tunuma dai mataimakin shugaban jam'iyyar APC a arewa maso yammacin Najeriya Honorable Garba Garba Datti Muhammad ba ba wai sanar cewa jam'iyyar ta dakatar da duk wata kora ko dakatarwa a kowane mataki. Tun bara mun yi gyaran kundin tsarin mulkin jam'iyya ba wani bangare na jam'iyya da ke da hurumi da zai kori wani. A bare wai ward zaka kori national chairman ba zai yiwu ba. So mun riga mun yi gyara ma da wani laifi ne da aka yi sai an baka caji ka ansa ka kare kanka in ma a ward ne in ya wuce ward sai ya je local government in sun amince ya je jiha sannan ya taho national working committee ne kadai za ta iya tabbatar da wannan hukunci ya yi ko bai yi so shi yasa a muka ce duka waɗannan abubuwa da aka yi kowa ya koma matsayin shi na da mu a sanin mu a jam'iyyance duk wanda aka ce an kora bai koru ba. Sai dai shi dan masarjan tare Najeriya sanata Abdulrahman Kausu Mailan da ya kai kudirin baiwa kananan komi cikakken yancin gashin kai cewa yake hakan fa ya zama wajibi ne kawai idan ana son ɗora Najeriya akan kyakkyawan tafarki. Dukkanin kokari da gwamnatoci suke ta yi akan a warware matsalolin da suke damun ƙasar nan kamar matsalar talauci, matsalar tsaro, matsalar aikin yi, ƙananan ƙananan laifuka a cikin birane abin da zai iya maganinta na farko shine a in inganta harkar kananan hukumomi a dawowa da lokal gamman haƙƙin su a ringa basu kuɗin su a kuma yi cikakken zaɓe wanda mutane na daidai wannan labul ɗin za su je su tsaya zaɓe a wannan yanki domin su suka san matsalar kansu abin da ke faruwa na gwamnoni suna tare kuɗi suna kuma naɗa mutanen da suka ga dama a kan kujeru na ƙananan hukumomi abu ne gaskiya da ci gaba da shi yana wahalar da mu musamman a arewacin Najeriya. To ta yaya za a magance wannan domin na san cewa tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya rattaba hannu hannu da yasa ake ba kananan hukumomi kuɗaɗen su yayi wannan dokar ya sa hannu ya ba da umarni ta ki tasiri to yanzu ta inda muka biyo shine shugaban kasa ya kirawo dukkanin masu ruwa da tsaki na taron gaggawa ya tattauna da su a tabbatar an gaya wa su gwamnoni da 'yan majalisun jiha bukata da hatsarin ci gaba da halin da muke ciki a yanzu. Shi kuwa mataimakin shugaban majalisar jan tare Najan da ke jagorancin taron majalisun kasashen ECOWAS sanata Jibrin Barau cewa yake tsari ake na yi wa abubuwa abubuwan da suka dagwalgwale tsarki. Wato akwai tsare-tsarenmu na majalisa ga baki ɗaya na shekara hudu suna cin abubuwan da mu tattauna a kai akwai kuma duba dokokinmu ta yadda za mu gudanar da aikace aikacenmu nan ma ina cin abubuwan da mu tattauna a kai akwai kuma duk wani abu zai iya tasowa eh, harkar tsaro ce harkar ilimi ce harkar duk gasu nan ko me ka san ita majalisa in tana zama bata da shinge ba a cewa ba za a yi kaza ko ba za a yi kaza ba tunda an ce afirka ta yamma nahiyar tana fuskantar wasu kalubulluka musamman sha'anin tsaro dinnan da ma batun tattalin arziki dinnan ko yau ma wani kawo shawarar cewar gaggauta zuwa ƙasashen da sojoji suka karɓi mulki domin a yi musu jan hankali cewar sun fita daga ita wannan ƙungiya ta ECOWAS. Eh, dama idan ƙasa ta ba da sanar cewa ta fita ana ba ta dama har shekara ɗaya domin ta duba wannan lamari ta duba wannan ƙudiri nata don ta janye. To eh, a cikin abin da muka tauna shi a nemi yadda za a gana su waɗannan shugabanni na waɗannan ƙasashe domin su janye wannan tunani nasu. Game da maganar murkushe jam'iyyar APC a zaben shekarar 2027 kuwa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP a zaben shekarar bara Alhaji Atiku Abubakar ne ke cewa matukar ba taron dangi za a yi ba to sai dai jam'iyyar PDP ta hangi mulkin shugabancin ƙasar a mafarki. Ah, na faɗa na ce idan jam'iyya ta ba da dama su fidda shugaban ƙasa za mu goyi bayan su. Ai ba sabuwar magana ba ce. Ya maka shi ma irin wannan alkawari cewa in kai jam'iyya ta baiwa tikiti zai goyi bayan ka a ba mu yi haka da shi ba to me yasa ka masa wannan alkawari na yi alkawari ne don ga idan har jam'iyya ta ga abin da ya fi wa jam'iyya kyau kenan to shi kenan me zai faru idan jam'iyya ba ta kai can bangaren shi ba ko bangaren ka ni na tabbata jam'iyya za ta dauki abinda zai fi wa Najeriya kyawu ko abinda zai wa jam'iyyar kyawu. Akwai wasu da suke ganin watakila da kai da Obin kun zauna tare watakila da kada ku zai wuya. Eh to ai laifin ba na bane yana wajen Obi ne. Obi kuma ya ce abinda ya sa ya yi haka a jam'iyyance a sashen su ba nuna mara adalci ba. So za mu iya ɗauka cewa idan har Allah ya sa tafiyan ku da Obin ta yi ɗaya zai mara wa ɗaya a matsayin ɗaya shugaban ƙasa ɗayan mataimakin shugaban ƙasa? Ya danganta. Ai abinda nake magana magana ni yanzu shine a yadda jam'iyyar pdp take yanzu ita kadai ta tsaya zaɓe ba yadda za ta yi ta samu nasara tana bukatan haɗin gwiwa da waɗansu jam'iyyoyi To duka duka iyaka batutuwan da zamu iya jama'a muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da badafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya maimakon a ce suna ƙara auki. Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da casa'in da tara ne su yi sallamar sakin kujerunsu na mulki. Kuma madadin dukkan waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shi ya zo muku tun daga Aliyu Mustapha Sakkwatan da ya tattauna da Alhaji Atiku Abubakar da kuma Mustapha Nasiru Batsarin jihar Naija sai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi daga kowane yanki. Ni Isa Lol na garin Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.